افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون shin yanzu wani addinin Allah da ya zaɓar wa bayansa wato musulunci shine waɗanda suka bar addinin Allah suke nema alhali halittun da suke sammai da ƙasai gare shi Allah suka miƙa waya halin suna so kamar halin muminai ko ba sa so kamar halin kafirai sannan zuwa ga Allah dukkan halittu za su koma ranar alkiyama don yin hisabi da ba da sakamako